Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro ku da dare. Da fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muka sake dawowa shirinmu na dare yau Litinin takwas ga watan Mayu shekarar 2020. Bayan an saurari cikakkun labaran duniya za ku saurari ƙarin bayani game da rikicin da ya kaure a jihar Adamawa a ranar Juma'a ta gabata. Muna kuma ɗauke da rahoto kan azamar da ƙasar Nijar take yi na dawo da 'yan ƙasarta da suka makale a ƙasashen yamma a sakamakon coronavirus. sannan za a saurari wani rahoto kan ganawar shugaba Muhammadu Buhari da gwamnonin Najeriya don sake waiwayar tsarin tunkarar annobar coronavirus. haka zalika za mu kawo muku rahoto na musamman game da al'amura a yankin arewa maso yamma a makon nan a najeriya bayan nan akwai shirin wasanni da kuma nasihar watan ramadan amma kafin nan bari yusuf ya karanto mana labaran duniya ake ci gaba da samun ƙarin goyon baya akan gudanar da bincike mai zaman kansa dangane da asalin annobar coronavirus. China ta faɗa a yau litinin cewar wannan yunkurin a zarbabbiya ne kawai. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen China, Zilin Jian, ya faɗa a wani jawabi cewar akasarin ƙasashen duniya na da yakinin cewar annobar na ci gaba da yaduwa. ana sa ran wani daftari da kungiyar tarayyar turai ta rubuta zai samu amincewa a taron hukumar lafiya ta duniya wannan makon wanda shine shugabancin hukumar lafiya ta duniya who matakin na neman a yi bincike akan yadda annobar ta soma da kuma matakan da aka ɗauka a kanta Kasar Australia tana gaba-gaba wajen ganin an gudanar da wannan binciken. Ministar harkokin wajen kasar Maris Payne yau litinin ta ce suna bukatar ganin binciken ya zama tsakani da Allah mai zaman kansa kuma cikakke. Muna da cikakken ƙwarin gwiwa akan bukatar binciken a cewar Majalisar Zartarwa ta Hukumar Lafiya ta Duniya. An sami gano bayyanar cutar coronavirus karan farko a ƙasar China a karshen watan Disamba. daga nan ta yadu a faɗin duniya ta kuma kashe mutum fiye da dubu ɗari uku da sha biyar kana fiye da mutum miliyan hudu da dubu ɗari bakwai suka kamu da ita. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana tsohon shugaban ƙasar Barack Obama a matsayin shugaba da ya gaza. Biyo bayan sukar lamirin matakan gwamnatin Amurka akan annobar coronavirus da Obama ɗin ya yi. A wani jawabi kai tsaye ta hanyar intanet, Obama ya shaida wasu ɗalibai da suke kammala kwaleji cewar wannan annobar ta bayyana cewar wasu da ke rike da madafan iko sun gaza amma bai ambaci suna ba. A jiya Lahadi kuma an tambayi Trump akan kalaman na Obama sai ya ce duba ai shi shugaban ƙasa ne da ya kasa abinda kawai zan ce kenan ba shi da hazaƙa ko kaɗan. Kasar Amurka dai ta zama matattara annobar coronavirus a faɗin duniya, inda aka sami mutum fiye da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da suka kamu da cutar, kana mutum fiye da dubu casa'in suka mutu. Hannun jarin Niki na kasar Tokyo ya rufe kasuwar yau da riba 'yar kaɗan duk dukwa da labaran da suka bayyana da safiyar yau da ke cewar kasar ta shiga cikin kuncin tattalin arziki a karon farko tun daga shekarar dubu biyu da goma. inda sau biyu a jere tana fama da matsaloli. Haka hannayen jarin Hong Kong Swell, Shanghai da Sydney duk suka tashi da riba 'yar kaɗan, a inda na tafe ya faɗi ƙasa da abin da bai kai kashi ɗaya ba cikin ɗari. Murmurewar dai ta leƙa ƙasashen Turai, inda kamfanin FTSE na London ya daga sama da kashi biyu da ɗigo shida cikin ɗari kana kamfanin cac 40 na faransa ya cira da maki biyu da ɗigo hudu cikin ɗari Haka kamfanin DAX na Frankfurt ya yi tashin goron zabi da kashi biyu da ɗigo takwas cikin ɗari. Kasuwar mai kuwa kamfanin Amurka na West Texas Intermediate an sayar da gangar ɗanyen mai a kan dala talatin da ɗaya da cent hudu inda ya sama da kashi biyar da ɗigo hudu cikin ɗari a yayin da nau'in ɗanyen mai na Brent na kasuwar ƙasa da ƙasa kuwa aka sayar da kowace ganga ɗaya a kan dala talatin da uku da cent saba'in inda shi ma ya tashi da kusan kashi uku da ɗigo shida cikin ɗari. Madala An gaishe ka Yusuf da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu sai fagen rahotanninmu. A ranar Juma'ar da ta wuce ne rikici ya barke tsakanin ƙauyukan Tigno, Dutse, Dantino a ƙaramar hukumar Adamawa. A jiya ma wasu 'yan kabilu sun kashe mata biyu da suke kan hanyar zuwa lamurɗe daga Tigno. abin da ya sanya gwamnatin jihar adama ta sanya takunkumin hana yawo na sa'o'i 24 a waɗannan garuruwa ga rahoton wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz gwamnatin jihar adamawa da ta ce kafa dokar hana fita na awanni 24 ya zama dole domin daƙile harin sarika nokin da ake kaiwa a wasu yankunan karamar hukumar ta da tun ma dai a ranar alhamis ne aka soma wannan tashin hankali da ya lakume rayuka fiye da talatin ba ma ga waɗanda aka raunata wanda yanzu haka ke jinya a asibitin ƙwararru da ke yalo da ma wasu asibitocin jihar mr solomon kumanga da ke zama daraktan yan labaran gwamnan jihar adamawa ya koyi karin haske game da wannan dokar hana fitan da aka kafa. Gwamnati ta lura cewa in ba a kafa wannan dokar haramta fita ba za a ci gaba ne ana ana kora mako ko kuma wa'annan su yi har abin ya zai wuce misali. ganin haka shi shine shi mai girma gabna kasan ya riga ya je wurin da kansa sa'annan ya umarci 'yan sanda da sauran jami'an tsaro su tabbatar cewa an hana fita kuma ba za a bari suna kai hare-hare akan juna ba a gwamnati tana tunanin za ta kafa kwamitin bincike ne ko kuma a wani mataki ta ɗauka kan waɗanda ke da hannu idan aka same su tun da shi ke ba a san ainihin makasudin abin da ya tada wannan rikici ba a yanzu gwamnati ta umarci rundunar 'yan sanda da su je su gudanar da cikakken bincike a kawo musu rahoton abin da ya wakana bayan haka ne za mu tabbatar ko gwamnati tana da niyan kafa wata kwamiti a kamar wani tallafi ita gwamnati za ta ba wa waɗanda yanzu haka suka shiga halin tagayya ziyara a garin da ma wasu ƙauyuka da aka hari da kuma waɗanda suke asibiti yanzu. Gamna a da ya je akwai wasu mutanen da suka fita daga gidajen su sakamakon cewa an kokona kuma shi mai girma gabna ya ɗauke su ya kawo su zuwa lafiya a nan kuma a wata firamare aka ajiye su aka tabbatar kuma za a lura da su sa'annan kuma shi sakataren gwamnati na jiya malam bashir ahmad ya yi ziyara a asibitin ƙoraru na yola inda majinyata suke wanda suka taso daga wannan yanki kuma an ba da umarni za a ba su tallafi da kuma za a lura da su ta wajen magani da abinci. kuma koma da menene fata shine allah ka ƙoshin wannan tashi-tashi hankulan da ke faruwa a wannan yanki ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan rahoto. A jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ne ta bada sanarwar kwashe 'yan kasar ta kimanin mutane dubu biyu daga cikin waɗanda suka makale a ƙasashen ƙetare a sanadiyar annobar coronavirus a wannan lokaci da zaman gida ke ƙara tsawaita a wasu ƙasashe. Daga mai wakilin muryar Amurka Sule Mumini Barma ya haɗa mana wannan rahoton. Le gouvernement a entrepris plusieurs actions essentiellement sur euh, le rapatriement. Da yake bayani a gaban Majalisar Dokokin Ƙasa a ƙarshen mako, ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Kalla Hankurau ya bayyana cewa gwamnati ta kaddamar da ayyukan jigilar 'yan Nijar ɗin da suka makale a waje sakamakon annobar corona. Haka zalika wannan shiri ya ba da damar warware matsalolin al'ummomin ƙasar da matakin rufe iyakoki ya hana musu dawowa gida. jusqu'à hier 1817 Ya ci gaba da cewa, zuwa jiya gwamnatin ta Nijar ta maido 'yan kasar akalla mutane 1,817 da suka buƙaci a kwashe su daga ƙetare zuwa gida, yayin da a ɗaya ɓangare wasu 'yan kasar ke nuna alamar har yanzu ba sa ra'ayin a dawo da su. Tun a washe garin barkewar annobar cutar coronavirus, ƙungiyoyin kare hakkin 'yanci rani ke kiran hukumomin Nijar su dubi halin da 'yan kasar ke ciki a ƙetare da idan rahama sabili kenan shugaban kungiyar shimed manu na bara hamidu ya yaba da wannan yunkuri wani ran da bai yi aiki ba a rana ba za a biya shi ba wani karatu yake yi wanda duka wannan cutar ta coronavirus ta sa komai tsaya sai mutane su samu kansu a cikin wato eh, halin kakanika yi wanda eh, ya jewa cikin wani yanayi wanda ai a kwanakin baya akwai kungiyoyi da yawa na ƙasa 'yan eh, jamhuriyar nijar da ke waɗannan ƙasashen da suka rika jan hankalin eh, gwamnatin nijar akan ya kamata ta ɗauki matakan da suka dace duk da dai ya zo a makare za mu iya cewa mai alhamdulillahi tun da an ka fara wannan aikin muna jinjina musu don su ci gaba da ɗaukar matakan da duk suka dace don kare 'yan ƙasar nijar da ke a cikin sassa sassa ƙasa na duniya wanda wannan matsalar ta coronavirus eh, ta rutsa da su gwamnatin ta nishar ta jaddada aniyar ci gaba da maido 'yan kasar da matakin rufe iyakokin kasashen waje ya tilasta wa zama a waje sanadiyar annobar covid-19 din da ta addabi duniya a yanzu haka yayin da a nan cikin gida aka sassauta da dama daga cikin matakan da aka shimfiɗa a washe garin barkewar wannan annoba saboda abin da hukumomi suka kira alamun samun saukin cutar ta corona sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger an gaida sulimin da barma to sai kuma fadar gwamnatin najeriya shugaban najeriya muhammadu buhari ya gana ta yanar gizo da kungiyar gwamnonin najeriya domin duba matakan yakin da kasar ke yi da cutar coronavirus daga abuja ga rahoton umar faruk musa fadar gwamnatin tarayyar najeriya ta ba da sanarwar cewa shugaban muhammadu buhari ba zai yi bayani ga 'yan kasa ba kamar da aka shirya amma kuma ya yi wata ganawa ta wayar tarho tare da wakilan gwamnoni na tarayyar najeriya domin duba batutun da suka shafi yaƙi da cutar covid-19 da bunƙasa tattalin arziki da kuma duba hanyoyin da za a inganta mu'amala ɗin al'umma ganin irin wahalolin da covid-19 ta haddasa ga rayuwar al'ummar ƙasa Ɗaya da cikin gwamnoni da suka gana da muhammadu buhari shine gwamnan jihar jigawa gwamna abokar badaru wanda ya yi mun karin haske dangane da yadda ganawar tasu da shugaba buhari ta kasance inda yake cewa gana da buhari kuma an tattauna abubuwa da suka shafi kasa kuma babban magana ita ce ta magana covid-19 na yadda za a samu haɗin kai sosai tsakanin abin da gwamnatin tarayya ce da jihohi suke wanda ya ba da umarni cewa da mu da 'yan tax force ɗinsa mai ta aiki tare mu tabbatar cewa an samu cikakken haɗin kai na yadda za a yi aikin na ɗaya a junanmu mu a jihohi da kuma mu da federal local ga gwamnatin tarayya wannan kumarni ya bayar yau kuma daman can muna dan tuntuɓar su kuma za mu ci gaba da magana da su na tsare-tsaren da za a yi na gaba sannan mun yi kano da kan ah, jami'an tsaro na suma a taimaka da ɗaya musu magana domin ah, daɗa kare wannan tafiya da ake tsakanin jiha da jiha wanda ko kowace jiha ta kulle wanda kuma ba alkawari zai musu magana na yadda za a kara kaimin karfe wannan saboda kowa yana ƙoƙari ya yi kare yaduwar ta jiharsa to in kuma ana shigowa ana fita wannan abin contact tracing din da yadda za a bi mutanen zai yi wuya. amma ba ku damuwa cewa ana samun bambancin tsare-tsare na aiwatarwa kamar ba bai ɗaya ake yin sa ba wasu gwamnoni suna bari ana zuwa sallar juma'a ko sallar wato jam'i wasu gwamnoni sun hana wasu gwamnoni ma sun bari ana yawo wasu gwamnoni sun hana kamar babu jituwa bai ɗaya wanda za a yaƙi wannan cutar. Eh, sani mun tattauna wannan kwarai kuma shi yasa aka ce a zauna da su 'yan gwamnatin tarayya domin su suka san kamar su 'yan cdc din sun san matsalolin yaduwar cutar kuma kamar yadda ka sani kowane jiha yana daukan tsarin da ta dace da shi wannan yasa za ka ga wasu jihohin suna rufe jihar gaba daya wasu kuma wuraren da aka samu matsalolin suke rufewa su sun yi maganin abin sannan su bude wannan ya sa za mu kira mitin na gwamnoni a daga tattaunawa domin a sami fahimtar juna kuma a sami tsari iri na bai daya da kuma yanayin yanda za a tafi da lamurrukan kamar yanzu haka ana ta maganganu kan sallar idi wanda shi ma za a dauki shawara ta ƙasa gaba ɗaya wanda zai hada da magana da sarkin musulmi da sauran sarakunan musulunci domin a sami shawara ta bai ɗaya na yadda za a bullo a lamarin insha Wannan ta kawo magana malaman addini yaya gwamnoni suke fama da matsin lambar da ake samu daga wani wasu malaman addini cewa a ci gaba da yin sallar ibada saboda an ga kamar jihohi sun bari ana yi wasu ba su bari ba. Eh wannan kowane jiha yana magana da suna su malaman kuma abin da ya faru a jihar shi ake dubawa. Kamar ne a jihar ta yanzu lokacin man takwas ne ko tara suka sami wannan su muka rufe ba duka jihar ba. So wurin da bai shi da matsala ba mu rufe shi ba. to kowane gwamna yana duba yanayin lamarin. In abu ya tsamari su da kansu malaman suna faɗa cewa ya kamata a dokar sun ga abin ya yi sauki sai su ce to a sauƙaƙa. gwamnan jihar jigawa kenan abubakar badaru a tattauna da ne da shi umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya an gaida umar faruk musa domin jin muhimman labaran da suka fi daukan hankali a cikin makon jiya a yankin arewa maso yammacin najeriya sani shu'aibu numfashi ya haɗa mana wannan rahoto na musamman. yanzu zai ji da lokacin kimanin misalin karfe tara da dare muke jin harbe harbe ruwan tsohuwa da sabuwa hmm. aka kuma sanar da hukuma a matsayin ta kawo dauki to sai muka ji motsin jirgi ya zo ya wuce daidai lokacin da suke ruwa suna operation a rana ɗaya sai su je gari biyar. sunana khalid adamu basa local government abin da ya addabi yankin mu dan kidnapping din nan so akwai annan mu da za su yi aure a nan yan kara ana dibi ɗaurin auren su haka suka zo har cikin gidan suka ɗauke mana su an gama wannan da kwana biyu kuma su suka sake zuwa suka ɗauki mutum. yanzu garin da yake daga bakin watsari idan ka yamma za ka samu gari wanda ke ɗauke da waɗannan 'yan sanyi da kayan sojoji ba wai da wani abu ba. da bindigogin su yanzu haka in aka yi ta wajen garin sai an yi su suna ta yawo da bindigogin su ba noma ba zai yi ba tsakanin sun je bakiya yanzu akwai wani kusan ma profesa ne sun kashe shi a bakiya wasu kenan da wannan iftila'i na mahara ya shafa a zantawa mu da su ta wayar tarho kan hakan ya sanya na zanta da shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar katsina wanda ke wakiltar karamar hukumar rimi honorable abubakar suleiman abukur. Lakadi abubuwa na ta faruwa 'yan kwanaki kwanakin nan mutane na ta korafi abin ma hadi da kunci. Tsakanin da Allah wannan magana haka take mu matakin mu a nemalista jiha mun yi shawara kuma mun nemi ita za a yi girma gwamna ya ba da dama a buɗa mu mutane dama domin su kare kansu. Saboda muna ganin na samu aiko ko ainihin filuwa daga gwamnatin tarayya da jiha ila saboda dokokinsu suna da sauri. Eh, ana samun tsaiko ba gazawa ba ce tsaiko in abin da ya kamata a yi a lokacin ba za a yi shi ba. Sai daga lokacin ila saboda dokokinsu suna ba su dama sai sun tambayo sun biyo wasu ka'idoji kafin su su yi approaching wa'adin abin nan sai yi. Mm. sai da haka muke ta kokarin mu ma mai encouraging jihar mu domin a yi kamar wannan wanda ya kudu suka a motar kudin nan yi wani abu mai kamata da 'yan sandan jiha. Yadda su ba za su jira ba da abin ya taso sun san za su taso su taso ma wannan mutane hana su abin da so su yi kafin jami'an tsaron su to amma dai muna samun matsala da wannan sabida ana ta kallon kamar za a yi ma ainihin jami'an tsaro kisha shi sa da sadda muka ta yi gwamnati neman wannan sai a nuna mana cewa ba zai yi ba in ka wannan ba zai yi ba to ya kamata a ce shi kan shi chief of army staff wani babban general ya taso daga abuja ya dawo kano ya zauna a yi furocin wannan abin kamar yadda aka mai boko haram don yaƙi ne suke da mutane yaƙi kuma na sunku. to yan ku na yan majalisa kuna iya gabatar da wani abin da zai tilasta yin hakan. gaskiya ne ka aida a ce muna da iko da zamu yi doka da su mu kaɗai muna iya cewa ma a yi yan sanda jiha ta katsina to amma in muka ce yan sanda jiha doka da abin ya yi karo da ainihin kundin tsarin najeriya amma abin da zamu iya shi ne wannan irin wanda aka yi na kudu na abuja dokokin ko regional ko state board wanda yake kamata state police inda a ce za mu yi dokar da za a bamu dama mai dan sandan jiha to yau zuwa gobe na tabbatar maka za mu yi wannan doka mu kai kuma gwamnati zaba ta hannu. to amma ai gwamna yana cikin kungiyar gwamnoni na arewa su goma sha tara da ba su yi wani mutum makamancin wannan ba na batun a samu regional din ba. akwai wannan mutum amma wannan sun yi tunanin tsara arewa ce baki daya to yanzu mu kaga ai muna magana kasna ne kowane lokaci ana kai hari kidnappers suna ibar jama'a sai da su ce sai an ba su kuɗaɗe ya kai ga duk wani wanda ke da duwan sun bai iya kwana ƙauye duk wani wanda ke da jihari ba zai iya zama inda babu police station ko wani abu kusa da shi ba kuma aka bai ɗauki haka saboda haka wancan magana da suka yi ƙila na yi wa long term planning wata abu ne wanda zai ɗauki lokaci mu ko muna neman abin da za a yi cikin sauri domin a biki al'umma. amma kun kaman kungiyar ku kaman ku shugabannin kwamitoci na cikin majalisa a je karkashin jagorancin kila speaker a sami shi mai girma gwamna a ƙara nuna mai mahimmanci da kuma bukatar da ke akwai na a gaggauta kawo ɗauki ga waɗannan abubuwan da suka shafa. Gaskiya mun yi ba ɗaya ba ba biyu ba mun je da shugabanci mun yi ana zaur mai lissa mun yi korowa a gidan talabijin da gidan rediyo akan maganar bukatar cikin sauri a ɗaukan wannan abubuwa to amma abin da muka fahimta shi kan shi gwamnan akwai inda zai iya kaiwa mm. saboda irin bayanan da muke da shi mun fahimta cewa duk inda yi zai iya kaiwa akan wannan maganar security ya yi wani lokaci muka ji muna bayani da shi kan maganar security zai zai yana kuka kaga abu ya fi karfin abin da kake tunani kenan mm. abin da kadai za mu iya yi mu taimaka ma jihar shine wannan karamin abin na mai kama da amote kun nan wanda ainihin za a ba su local bindiga amma wani abu guda da wasu da na zanta da su ah, suke nuna cewa da rana kiri-kiri ana ganin su kwance karkashin bishiya ba wani wanda zai iya ce masu komi a kuma ruwansu da kowa sai dai kawai duk radda suka tashi fita sun san inda za su je kuma ba wanda ya iya tare su. ai abin da baka sani ba rashin abu wannan abun ya wuce inda ke tunani inda ma suke yanzu ina tabbatar maka ina maganin boko haram da aka waro ta mai duguri ka san a lokacin mai duguri mutanen sun san su suna zaune da su cikin unguwa amma ba su iya wada wa mutane yau kana cewa ga wani gobe za a zo a kashe ka kamar yadda ka faɗi din lokacin da aka zo aka yi sasanci da kuma sojoji din nan suka zo suka kawo musu farmaki suka ce gidajensu da aka rushe sai an biya sa sun ma yi zargin cewa gwamnati tana kokarin ta biya su shi nan wurin ba ku ga kamar gwamnati ta ba da kai bane gare su gaskiya wannan maganar ta haka take gwamnati ta ba da da kai amma ta ba da kai tunanin cewa idan ta yi haka al'ummar da ta lafiya amma ina tabbatar baka a shawarar da muke da gwamna wannan magana da ɗanka na sasanci an riga an yanke tsakanin mu babu wani magana a ƙara ba su musu na abu dan an yi musu duk abubuwan da suka wancan karin da gwamna ya jira cikin daji tare da mu ya muna da su kuma babu wani abin da ya tana sai ma abin ya ta barbare a wancan karan an biya ko koko dai yanzu wannan din ne da aka yi na baya bayan da suka ce sai an biya su bannan da aka yi masu kana za su abin da wannan na baya bayan ba a biya su komai ba wancan kan da da gwamna ya je shi ma da ya ci abubuwan da suka faɗi suna da yawa hmm. to akwai abubuwan da aka fara waɗanda za su yi hmm. mafi yawan su gaskiya a yi ce amma tun da aka samu wannan matsala mun a mulci gwamnati da tsaye da da kuɗin jihar katsina kan wani mutane ba mutane arziki ba ne ba. honorable wani abu guda da mutane ke ta tunani shine cewa jihar katsina ita ke da shugaban kasa ga kuma Gauna ga kuku 'yan majalisa shin babu yadda za a iya yi a san yadda za a yi da wa'annan mutane na kawo ƙarshen wannan abin domin abin da mutane ke ta faɗi kenan wasu ma har sai da suka yi korafin cewa ba a ma zuwa a ma dan masu dan jaji da shauransu haka na. to gaskiya haka ne saboda da ga ai shi matsala wanda ke tare da ita shi ya san yadda yake manajin ta wanda ko ke hange ne su gani yake kamar bata kai ba kuma bata kai zahiri abin da ke tunani ba kamar mutuwa ce ba ka sanin zahirin ta sai ka ko babanka ya mutu ko mata ka zama zaka san yadda wannan abin to amma har da haka a matsayin gwamnati na mai kare haƙƙin al'umma mai tabbatar da cewa akwai tsaro domin zauna a tsakanin ga Allah an samu gazawa gwamnati a wannan dai karni to amma muna fata daga jiya zuwa yau zuwa shekarun jiya muna ganin alamu ko muna ji a jikin cewa gwamnatin tarayya ta aiko da Ani ainihin makarrabai amma zuwa nan kwana ɗaya biyu kila za mu yi assessment gani ko gwamnati ta dawo kan hayyacinta yadda za ta taimaki al'ummar jihar katsina a yadda su cikin wannan ɗanki. shin kun sanya iyayen kasa duk da cewa guda allah ya bashi lafiya yana kwanci asibiti sabili da lalura da ke ɗan daban shi. kwarai da gaske mm. iyayen ƙasar mu baki ɗaya sun san da muke ciki tun farkon wannan abin mun samu mai martaba cikin katsina mm. mun magana da shi shi ma na da filin yana ba da information tun san da aka samu matsala daga ba tsar aka kawo gawawakin nan wanda ainihin shi ne martaba ya an shiga gawawaki ya nuna mana rashin jin daɗin sa shi ma har hawaye yayi kan abun da yake faruwa kan kasar nan kuma tun lokacin ya ɗauki matakan duk da ya kamata yi shi ma ka da daura tun kafin wani abu ya faru da shi shi mun ce wurin shi a sakin sushen baki ɗaya mun gaya masa abin da aka ci ya ƙara ba da shawarwari kuma mu da su baki ɗaya muna ƙoƙari domin a reaching out wato shi kai shi shugaban kasa ya sani saboda su suna da dama su sanar da shi cikin lokaci saboda ainihin ganin ɗaukar da Allah ya musu. Amma ina mafita game da wannan al'amari. Wallahi mu in za ka tabbai mu ta abu biyu hmm. in za a iya fast track maganar state police a bamu dama mu yi in zai yiwu. Hmm. Idan ba zai yiwu ba shugaban ƙasa ya tada cewa kan tana cikin yaki a zo yadda aka wa Maiduguri a yi mata. Sharu rahoton kenan Sani Sha'ibu Malamfashi murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Akai da Sani Shu'aibu Malamfashi. Masu sauraro waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A duk lokacin da ake so za a iya zuwa mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu ko kuma a bibiyenmu mu akan kafar sada zumunta na Facebook, Twitter ko Instagram. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gargaɗi 'yan wasan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa da ke fafata gasar bundesliga ta ƙasar jamus da su kiyaye dokokin da aka shata kafin dawowa fafata wasanni bayan dogon hutu da aka yi sakamakon annobar coronavirus wannan dai ya biyo ne bayan da wasu 'yan wasan kungiyar hata berlin suka saba wasu daga cikin dokokin yayin da aka dawo fafata gasar a karshen mako an sharɗanta tabbatar da dokar ba da tazara a tsakanin jama'a a lokacin wasannin da ake bugawa ba 'yan kallo to amma 'yan kungiyar ta balin sun saba dokar a lokacin bikin murnar nasarar da suka yi ta doke hofehin da zunzurutun ci uku da nema hukumar shirya gasar ta bundesliga dai ta ce ba za ta ɗauki matakin ladabtarwa akan lamarin ba to amma dai ta yi gargadi a kan tsare bin dokoki a nan gaba an ba da belin ɗan wasan kungiyar chelsea ta ingila callum hudson odoi bayan da aka kama tare da tsare shi da safiyar jiya lahadi an kira 'yan sanda ne a wata unguwa a birnin london domin ba da rahoton wata mata da ba ta da lafiya wadda ta yi zargin an yi mata fyaɗe wadda kuma aka garziya da ita a asibiti an cafke hurson odai a wurin da lamarin ya auku to sai dai an bayar da belin sa bisa sharaɗin ya kai kansa a wata rana da aka shata a daidai lokacin da ake ci gaba da bincike a kan lamarin ƙungiyarsa ta chelsea bata ce komai ba ya zuwa yanzu a kan lamarin a ingila din kuma an baiwa kungiyoyin da ke fafata gasar firimiya dama da su dawo filin atisaye na kananan rukunoni daga gobe talata a zaman wani sashe na tsare-tsaren dawowa fafata gasar da aka ɗage sakamakon annobar coronavirus sannu a hankali to sai dai duk da haka an umarci 'yan wasan da su tabbatar da tsare ba da tazara a tsakaninsu. hukumar gasar ta premier ta sha ta ranar 12 ga watan yuni a zaman ranar dawowa ta gasar to amma kuma ana hasashen cewa akwai yiwuwar kara dawowa baya da lokacin murtala faruk sanyin na a washington dc to a da murtala faruk sanyin na albarkacin wannan wata mai tarin albarka ga nasihar matasa kan tasirin azumin ramadan sunana sani malam hamus da magaram nijar a gami da al'amari wannan na azumi da gashi ya zo kusan karshe. to mu ce alhamdulillahi shi azumi yana koya mu wasu halayya wanda suka sha bambam kenan shi wannan dama ce kamar jama'a ta samu gaba daya musamman ma matasa su ne kamata a ce wannan su yi amfani da wannan damar zuwa ga wayansu abubuwa da mutane suke yi wanda kamar da suna da wahala bari kenan yanzu kamar dama ta ta samu abinda kai wajen awa kusan sha hudu ba ka yi ba kenan kana iya kauce mishi kamar horo ne tunda Allah shi kadai ya san irin ni'imar da take cikin azumi shi ya sa ma ya farlanta mu shi saboda don mu samu koyi da wasu abubuwa da muke yi kamar na kurakurai wanda muke ganin ko muna so mu bar su mun kasa bari kenan azumi dama ce mu amfana da wannan farlar ta azumi mu samu bar wani abubuwa jan hankalin da zamu ma matasa muke ma kanmu gaba daya kaman akwai munanan halayya da muke yi kaman masu wani harka na wani shaye-shaye abu ne wanda ya kamata su bari kaman kuma matasa ya kamata mu amfana kaman za a samu mutane ya a cika dare maimakin mutum a yi ibadar Allah sai ga isko ko ana wata kwas ko a zo ana wani kallon tele kuma da saya a wani ana barci shi kuma farla azumi ya kamata duka daga wunin zuwa daren ko ina rahama ce farkon shi har zuwa karshen shi babu wani lokaci da aka ce an ware matasa wannan kalubale ne gare mu na in muka yi bari wannan azumin ya huce abubuwan da muke yi na kamar na kurakure mu bari ba to wallahi abin da mu bari ba cikin wannan azumin to in azumin ya huce mu iya bari ba kenan mu yi amfani da wannan azumin mu samu duk wani abubuwan da muke ubangiji Allah ya taimake mu mu bari Allah ya daidaita mu bisa kan hanya mu daidaitiya masararo duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu a yau sai kuma gobe da safe idan allah mai kowa mai komai ya bamu iko ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin a madadin yusuf aliyu harade da ya karanto mana labarai sai julie leathers gresham da ta jagoranci shirin ta injiniyan mu na wannan lokaci ni aisha mu'azu nake cewa kwana lafiya kuma a yi sahur lafiya مع السلامة